kasan ita najeriya yanzu in kana zauna a kofar gidanka aka biyo barawo da gudu da gudu ana barawo barawo barawo idan ka haƙu da ka zauna a kofar gidan an jima sai kuma ga barawon ya biyo mai kayan da gudu an sake koma da gudu mafi yawan kamfanonin da ake gaya maka cewa gwamnati tana bin su bashi gwamnati ita take da kafofin watsa labarai ita ke hukuma ita ke da ma'aikatan tsaro ita ke da komai mafi yawan masu kamfanonin ai gwamnatin ce ta karya su domin su suna bin gwamnatin baki gwamnatin ba ta biya su ba su ba inda za su yi kara gwamnati amma gwamnati za ta iya yin kara su ana zancen tsakanin mutane da kuma kamfanoni da ake bin irin wannan bashin da gwamnatin ke neman gurfanarwa a gaban kotu yawansu zai kai dubu ɗari ɗaya talatin a najeriya su wane ne ke da kamfanonin ba mutane ke da kamfanonin ba shine maganar da nake maka mafi yawa idan ka bu waɗannan kamfanonin sai ka samu kashi takwas cikin goma su suna bin gwamnati bashi gwamnatin bata biya su ba nasu ba amma su wanda ake bin su su ana son su biya wanda ake bin su hujjar kasancewar suna bin gwamnati bashi kawai sai su ki biyan haraji na ƙasa to su a biya su mana to ni ina bin ka naira ɗari kai kana bi na naira ashirin ka ce ni in biya ka naira ashirin ɗinka ni baka biya ni naira ɗari dina ba da me zan biya ka. Wato idan na fahimce ka wannan zai kasance abu mai wuya kenan dai gwamnatin ta yi galaba akan waɗannan kamfanoni da take ikirarin cewa tana bin su bashi. Zai yi wahala idan ba dawowa aka aka yi tafiyar akan gaskiya ba har yanzu tafiyar da ake yi ba kan gaskiya ake yi ba. In ana so wallahi in ana son ƙasar nan ta zauna lafiya dole sai an dawo an yi tafiya akan gaskiya ya zama abin da ake faɗa shi ake aikatawa amma yanzu abin da ake faɗa daban abin da ake aikatawa daban kasantura akwai kotuna a Najeriya da ya kamata a ce sun hukunta kowane irin laifi ko dai kotunan sun gaza ko kuma wani abu ya faru a yanzu gwamnatin ta yanke shawarar kafa kotuna na musamman domin kwatowa wa ƙasa haƙƙinta na ɓangaren haraji. A'a ni fa ban ce maka ba haka ba. Ni abin da nake so kuma 'yan jarida ku fahimta shine gaskiya ne gwamnati za ta iya kafa kotu ta karɓo haƙƙinta da ke hannun mutane. amma ba ta kafa kotu wanda za ta karɓi haƙƙin mutane da ke hannunta ba sai ta biya mutane bashin da suke binta su kuma su biya bashin da ake bin su amma don rashin gata ba shi yiwuwa ka zo ka ce min wai ni in biya haraji ni kuma ga kuɗi na suna rike ina bin bashi ni baka biya ni ba wannan zancen da ake ba wasu bane face ku ne yan kasuwa kuma ku ne yan siyasa ku ne ake wannan zance na ku ne ake bin bashi kamar ana ganin cewa kuna amfani da matsayin ku ne na 'yan kasuwa kuma 'yan siyasar domin tauye haƙƙin ƙasa. Ah, to mu me yasa aka tauye namu haƙƙin? Mu me yasa aka tauye namu haƙƙin? Kana nufin cewa haka za a tafi? Ah, eh, in ma ba tafin ba to ba za a tsaya ba yi. In tafiyan ma ba ta gagar ba sai ka ji kowa an zo an faɗa ramin gaba ɗaya, an faɗa ramin gaba ɗaya sai kowa kuma ya nema hanyar da zai fito. Amma irin wannan tafiyar da ake yi dole ne sai an tsaya an yi hukunci na gaskiya. Ni dai ina bin bashi baka biya ni bashi na ba. to baka ko zuwa kake kai kana bi na bashi ni kuma in biya ka to alhaji shehu asha kamar godiya sosai fa da mun gode